ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 21 rajab 1432 na jirage da safon da wutan june ko 2011 ne wuce ya kalenda da fara kaga ya bata makon noci gogake mako wuta ba sojo na iji kato ya alama ko? Eh. daga nan ma una off nga mai jere kano ma zabo kano ci ma a nan ya zabo malaga ya ta kato ji da suke yi na yan kato alama shi ìkẹwàá bí ìlàdẹ̀rẹ̀ sí ẹ̀bà ci ju kú ẹjẹ́ àlàámẹ̀jì àdìkìyànù at least tòbó bẹ̀yàní ogún ní adéwà àti focus nípa àwọn àlàámẹ̀ nílò tí yìí wọ́n lónìí. ẹgbọ́dọ̀ ń tẹ mèdè kan iṣẹ́ àlá ọ̀tá aládàá ìkè nínú ẹgbẹ́ dáadé náà na da enugu exam kashi kucile ga tuka mi dai yi wani fatu ya shira su sa wasu mi dai kyakura ne milan da ci ci ku ilan wujuri mu ci wa zini bi man yi ma zini ya ni ga kullum da jazawallahu khairan bayani gobe lani zandon wata lokaci na ajali a bayuna sai coci bui gato su su gaskiyo na zandoro ga su na zana a tsawa daga ya tsaye ci bujo ila alama shi be dole su da gwagwano ya yi alama shi ya alkiyami mini hubo ala alibi sallallahu alaihi wasallam a tutu mini alama wuce a alibi sallallahu alaihi wasallam mulu jajali mini alama wuce ya tulu ga guba mini alamun wuce yau sahabi a nisa sallam shabi a dada mini alamun shi ya alikiya mai fitinu ga kudo mini alamun ya alikiya ne zane shi wawa shi haji basiran doro ya jina na ta biya gisu kwa biya shi a shi ya halitta shi mini alamun shi ya alikiya ne rukun 15 na gunan mini alama ya alikiya do khawarij ya da latin ya mini ya alama alikiya do musulmi ya ta da sai ya gudu ga nasara shiye mini alama alikiya do da da ya da la do ku da ku jima do ku mini alama alikiya do musulmi ya da go to titiji amma kuma ce gwani zamani na ku koyan mogoli jina da tatari na mini alama alikiya do da ya sai bil wajibiya mini alama alkiya me da ta fi masallacin cikon cikon jama sai ji fadi masallaci amma ɗaya ji ba da fi masallaci kin mace ce wata ciwo wana mini alama alkiya no nuwan gwaji ci irako ne ga nuwan furati na nuwan cate bai ci ta ce fati na fati wuce ba ta zinari wani mini alama alkiya no zanna cabe tiya da kabilan bani ma masu yakan zaji ke mina kanan yi na mutu mini alama alikiya min da ya a ji a ga ya kaya fa ma laura ba ta shi da mu mini alama alikiya no e in nan da shiga Allah ki ya ki yi ja ko daga e da basura wa pele nan ne mini alama alikiya no zai ya je ni na ni na dodo kun ya ci magaga sheba na ci da magagaga ya zai mafi fige ya zagi magaga kudo zagi ma dokuwa har tu babu na aje ya zagi ya zaki an rata na sai kwamfiti ya bagi mina mini alama alkiyano ya za sai bada wa ilimi ganin da dan bidiye mini alama ya alkiyano dukiya da Allah ba shi ba zan doro a jewu mina alama da biya ne zana te yin wa mai jaganin rai zane gai gife ne gi gife nan mina alama alkiya ne da ta bi lagos ma mana biya mina alama alkiya ne ro kuma biya ga gai da ta bi lagos mu ju mina alama alkiya ne da da ga shi da ko wawo kwa lalle bujo uji damuwa kwa rawu bujo uji damuwa ki waje wo go wawo من علامة القيام zojijin musulmi ana da kuɗin musulmi ya shafe ki ya shafe ji musulmi ya zaba wale ka colonization is part of it mini alama alkiyami da ya ta duba alkur'anu amma je ba a lokuyuyi a ji fahimto alama ji ba da ya ce ki alawa ba hukunta a idan mu shafe ba alkur'anu bai ba ladawa mini alama ya alkiyami yadda a tebe fige amma wajen su ne ya gaya hon alama na ki lo da ne ya bayani wajen darasin na faruwa ne ko insha Allah ta'ala darasin yi nan nan alama na ji nan bulala wata ga gangan dabba shi ma wata bai gangan mini alama alkiyamin fitina da ya gaga ya za har tu babu ne ga shi wata ba su shiga su kula su sulurin wulutu nan mini alama alkiyamin e ya da ya bike musulunci ya biya idan e ma fi idan e ma ki alkurani biya bal a biya alkurani sallah daga kiku mini alama alkiyama da dai su gicin da ci fi wani ya te kuwa ta te gawo ya zaji amma a te ba wani a dai a toto shiga da lawo mini alama alkiyama ti fe wa ya ga kudo mini alama alkiyama kabila ya kureshi ciji a da ajan laka mini alama alkiyama e da abeji la lalli ẹ̀dà ẹ̀bẹ̀ níkọ́ láàlẹ́lì ẹ̀dàjà jẹ́ ẹ̀dẹ̀ àtílìkì fún ẹ̀yà zàbáyé àdú láàlẹ́lì mini alama alkiyano ebo teki yadda aka kudo mini alama alkiyano aka mini alama shi ya alkiyano kille e shi ne gaba su zama kaji su da ko wadda ya kuma bani ko zamani da abu a nan wadan ne shi na bige gai zo zamanin wuce zamanin wuce nan mini alama alkiyami rumu ci ga a jin alkiyami rumu ci ga da dukkan ga bata a mini alama ya alkiyami e da te be gugu be do a te be wu a ji da na wuza na wuke na lutu wuza na da na ma wu na wuke na la wuna min alama alkiyano ya zaga shi shi annabi aka yi ani ga fitinar da yajo na ku fitinar da jali na ne ya zaga shi zamu tagin wai su kula da jali lutura wani ga ji rigiyo yiwe min ya alama alkiyano a sai ga jule shi daga sama mayan gici ne wa ga ilimi na wanya min alama alkiyano a sai ga cikon cikon la ta baliwe da mini alama ya alkiya ne kiye balarabe jimo jabi ashu wadda kiye balarabe je za su ko ne je nuwa na kami ajin alkiya ne na nuwa ta gida mu mini alama alkiya ne zanci kwaji na jira kirki na ɗaya e ta gabaye jirgi mai zaban zana rai zai je zafi yin wucin mini alama alkiya ne su kwaji ga to ba doji su kwaji ga dikiyar wọ́n sọ gbọ́dọ̀ yìí mi ní àlàámà àlìkí ayò éjì àbẹ́ bàbú bàbá àbẹ́ èjì ko yéjì àbẹ́ èjì wú mọ́kànṣí àbẹ́ mọ́kànṣí méje ń dòkè wọ́n àìjẹ wọn náà mi ní àlàámà àlìkí ayò kànàbí àjẹ́ àlìkí ayò ní ìdàjá àti ìbejì ẹ̀lá ìlà ìlẹ̀lá òbíà mi ní àlàámà àlìkí ayò tó ṣàbẹ̀lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ke rẹ̀ kéye mọ́ ke wuce mumin dole ne daga ke wuce nan gajin hajjali mini alama alkiya miyo ẹ̀dà ìdí àtẹ́bẹ̀ dáàtò ẹ̀dà àtẹ́bẹ̀ dáàtò tẹ́ ìkójọ́ bí abílẹ̀ wọn àgbìn àrẹ gíjù àwọn aṣú wọ́n ti fẹ́jì à tuntun ìlú tí wọ́n dáa gàṣẹ́wà mini alama alkiya miyo zana yóò gẹ́gẹ́

kanu da ta jigiyo kanu ba ta cewa har su babu ne ne a ta bai bu wuce cire nan mini alama likiya ne da idan a da ji ke wai za mini alama likiya ne da duk ko masallaci ga ma ji sallah masallaci mun ci buwa mini alama likiya ne zai je je kutuba je masallaci na da na da doku amma zai ji ainihin ne a ji na da doku mini alama likiya ne ribagi ma da jigiyo fada gagan mini alama ya ne obe ji zakan yi a ga da so a gama mini alama ya ne kalita na ji ne shafi lamitu mini alama ya ne obe na wuce mafi yin mini alama ne da dada mini alama ne da da shi shi a to ga hukunci ganin bi alqur'ani biya mini alama ya alkiyami da jala da kiya mini alama ya alkiyami igidi wa da Allah tiya eyi lozo mini alama ya alkiyami annabi sa ga ci ne shiga yi sashe ne shi wa ga ilami sha dole sai nan nono sai cujin bade yi al-imam muslim kula bai daga hadisi ya wa hurairah radiyallahu ya wani tsoye raka rakami hadisi 7274 ga alabi sallallahu alaihi wasallam ga la yazabul ayyam wal layali efo ya goga efo de ya shi daga ya san hata ni karajulu yukalu lahu jahaja abede zamu tabbana bai ji da mulki ne da wuce ga jahaja mini alama ya o dabba ja sai be gangan gulala sai be gangan etamuwa sai be gangan kecin ya tuna gada alkuranu ga zamani gegede ce caja dabba mace latin ya ko jina lagun da batan min ardi tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yukinun iga dabba dabba na ga za an gi gaskiya an gi gaskiya bi a ya so ciya na madamini imani na wajinin to daga radiyallahu anhu ga sallallahu alaihi wasallam ga wallazi nafsi biji kutibe suna raimi don gugu ne la a sa'a a jan alkiyaniya hatta tukallima sibahu insa sai dabba zai diga gabe da wangi wa hatta kalli hatta yukallimu rajul azabata sautihi hatta tabula ala zawata bai ta yi ga annijo wa shiraki na aligi dan gani be ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ ọjọ́ tó ẹgbẹ́ hàn ẹgbẹ́ wuli ويخبر الفرد ما يحدث أهله بعده وعلى الصيحة يعني الباني رقم 122 قصة يجاني الصيحة رقم 973 من هذا مالك يا مداتان يا باسوسو wọ́n gbọ́gbọ́ làndó gbọ́gbọ́ tó sì lóòlì làndó ọ̀gá tó kú lè dá sí ìlànà ìfẹ́tẹ̀lẹ́ òkú kó àmá tó sí yé mọ́ annabi sa sallam ga la ya na duk mul mota li dalil na zala biyu ko an do ni ne ga te ba su so ko ko kun go kina juna ma amma ka na ji alkiya bi na fitina da ko ba su babu ne da shi wa sai ga su ko ba wani mutu Alima imam muslim da ibn maja Allah bai daga hadisi ya biyu rairo radiyallahu anhu ga annabi sa sallam ga wallazi nafsi biyadihi ni je kudi da yasu rai mi da gubo ne la tazabu duniya ija zuwa a ku ija hatta ya mura rajulu ala al-qabri sai da dogo kabarin da kigan fayata maragu alayhi ila tafe ya ce kabar wuce waya kunu shagan ya laita ne kuntu na sai ba zan kabar da ya ga gan ga aguni ya kabarin na ba wanga ko ne wale sabi hindi ta zai tadani ilal bala adi joro na jina masiba ko ne wai ne gura wa jo lan ke ba to tusu a kanya jani kiyami ne wa jiye

lọ́ọ̀ ne ẹ̀yìn nínú ẹ̀ta fi wafe gigiya wafe mummuya ko a musulunci wafe gigiya wafe mummuya ana aji a gaci ma ke zo bake biya ta ta layi drama su ya Allah ta layi su ya mun wala salatu a ba ya wala salat a ba ya wala ya jina wala sadaka ya zakana ويسري على كتاب الله fi lailatin ya shinya shagali ta ce ce kila fala ya baqa fil ardi minhu aya aya ko din ya alqur'ana bi kita ce kin gobiya wa ya baqa ta'ifatu min an a tabe da jama'an da cimini da hanyoyi a shekul kabir dan musagi wala ajuzu bin nan sagi ya kuna shaga adrakna aba ana ala hadhihi kalima idan sun da kon da kon ta ce kalima maki kalima wuce ya kununa la ilaha illa a aja ta ga la ilaha illa allah fa nahnu naqulu ay to mai ga la ilaha illa allah wuce ne biki a cikin ne ga da nan ka ni a jiki nan alkiyami nan mace yanda ke nubiya lole ɗaya zaki sai da ji ya ya kasuwa addini muhimmanci zai ji mata ilimi na suku haji ciwo a suya ina ni bisa sallam ga so ce koyi ilimi da zai gan wani yau ne da ci ba ci ilimi abi ci ba nunu ce ko ilimi go zane ga zane ga da ilimi guta ce gona wajin hajjali zane ga da ilimi wajin hajjali zane ga da ilimi wajin hajjali ta ga ake dijo ga ke jahili ji in ga ke jahili ji ita kaza nasu rusan juhala a tabida je da bismiji jahili na fa so bi ga ilimi a ta da ya fata o ma ga ilimi ya fa dallu a ti ga bi wa adallu a ta juza ji ce ta lugi ji to ce ma lu bi juza ndoro mu jami'in wa a jije ni ga ji kiyo ngadana mina alama alkiyama abin da su ji ci fibo president mulki a ga ga a ji a feto waya zama ba wa ko laji ganewa alima muhammad musnadu goto alima muslim sai muslimu daga hadisi ya hadisi abdullahi sai jami'u sagir ya al'albani rakami 8150 ga annabi sa sallam ne ya kunu fi akhir zamani karshe je a da khalifa to da shi khalifa yuqsimu mala wa da sai gawo wala yudu ma bawa ni a ga jikin ni a sai gawo ma ma bawa in e na ta ni ga jula ta wa ta ni ni eh da shi shugaba ìdí àtàbí ní oṣù kọ́wọ̀ yìí wọ́n ní ìdí kí ọ lọ́wọ́ wọn aláìsàn ń lọ́ọ́ tún tó àgbọn mẹ́tò ẹ̀dà gbẹ́gbọ́ atọ́lẹ̀ ní àgbọn mọ́ sàkútù nítorí pé ìtumọ̀ ìmọ̀ọ́lá ka gàjẹ́ tó tóbi gan-an wọlé udu adẹ́ni. a ti rọ́gọ́ mi ní àlàámà kiya kí a fi ya àfẹ́rẹ́ àdókù. àròdùn nadir volume two page three nine four six lọ́tù sọ̀yà yà na rakamin hadisin 987 ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya kunu fi akil hadhihi al-umma karshe al'umma na dade khasun ya tabi ya tabi fi wa basun sai ki ma tabi jali tan da shi alaka amma ti da ga ti ba ti sai zan ci jidda bayan sai zan ci destroy wa qadfun qila ya rasulullah ana alikuwa fi na salihun a ga anabi so ko ga za da irin na ci da je yi shi ni jalaka za guri mafita ci zo fala ni diga nan e eh, idza zahara al khubus yake diga sheba shirka sheba ko kuma bi gani ma zan Allah dana siri di shi dana bo ci dana ya ci da ci dana fege fiki yi fi goma safina je su gama na dana eh safina je ji zalunci na dana zai je ji zalita ya ce zai je ji uji ya ce ci azaba da hakina ba ta gole ji da tsabai na zuwa filbori wani ba bahari da mata sabat aidin nasi to ci beje to a ga na ji aji na yi jeje ka yi la wale ga yi na gabi ashe ba so shiga aji kyau so shiga aji alaka bayani su mai ba su mun lawa lani ya ji zakuta abin na zando da kita ce ni na wade nan min alama ya ya mai kabila ya kure shi shi a da yazo al'imam muhammad na bai daga hadisa a biyu rera وقالوا جعلوا سجيريا الألباني رقم يا حديث 962 وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أسروا قبائل العرب ثناء shi. kabila ya kure kabila ya balare ne ya kai zo na ngai kabila ya kure ki tijo yushaku ai an mura almar'atu bin na'li fatakul hadhihi na'lu qurashi wa to bai da yuma ta te be lai da go ga e da kure ki kure ki ta da da no amma da ne dun ba ne uliyo be ba ja handi yani min ya alama ya alkiya ne da te be tinge amma ga je tilalalli bagi mafe facility a magula alalli ila mafe ben yanya mafe ben niya mafe ben kwani a magula alalli yadda je ci faru ba ka hula jan ni umar ji tobani kago wagaje sha ne oto oce a jeje pe wanye ile wanda lati ulaiza ko wagaje sha ne ma a ji fati kamar jijiyan nga òwe epo òwe anyimú àlàálẹ̀ òtó tọ̀mùlẹ̀ yìí mu. nígbà àdèmúdàs day àyáàjì children's day àyáàjì ladies day àyáàjì reception day party day charlie na music ke na kaza ke tafi mai ne fata mu tabarri jatun kasiyatun ariyatu al-imam al-bukhari sai al-bukhari al-imam abu da sunan hubu hadisa abi amir wanda abi malik al-ashari fitlatu sahiha ya al-albani rakam ya hadisi 91 sai da jami'u sahiha rakam ya hadisi 5466 ga annabi sallallahu alaihi ga la yakunanna fi a ummati aqwamun abada zalwati fi min ya al-umma yastahilluna al-hira wal-harira ko walhamra walma'azif za wuce ji a ga ya ci da a ga ya ci da na alalli kirki fún yàbá yìí máa jẹ́ láàrín nì ẹjẹ́ sí àjẹ́ láàrín nì kó ẹni kó tẹ èyí ẹmọ súnmọ́ àjẹ́ láàrín nì wọ́n ó gan zamani ìdẹ́gbọ́ káwò tí kí ní fi abọ́ ní ìdáyíra àlúyàwó bifo wùlúyàwó ń jẹ́ àkàlẹ̀ àbájí mọ́ nọ́tílẹ̀sì àwọn góyìí àṣẹ́bá bí bifo àdóhùnfà alimo mẹ́ni jẹ́ ilẹ̀ allow to la a form of association zanne ga ajiyawo e yuji be dole ba yuci wanda bai na suku ba ta ga ke ba da inne inne before a do wùsùn nẹ̀gá a ẹ̀gẹ́jì súnkú jẹ́ mi náà kún àṣáájì rẹ̀ nígbà kẹrẹ súnmọ́ àti àṣáájì jẹ́ àti àákùn jìgá jìrẹ̀ nínú ìgbà ga ẹ̀ practice lórí fẹ́ẹ̀tì pàrọ̀ ọkùn tí mo fi àwọn lọ́nu nígbè kú ìdòwò bá náà àmọ́ àwọn fẹ́ẹ̀rẹ̀ ló ńlá àgọ́ tó kọjá lójì ní ọgáṣẹ́ lè ṣe lógálẹ̀ bàmù sọ́mọ̀ yìí tó mú sọ́jọ́ náà k'i ne ìnẹ́dáná eh, bala'i. الامام محمد قول وابه تو الامام البخاري تو الامام مسلم تو ابو داود دغا حديث يا ابي هريره ومشكات المصابيح يا الالباني تعدي جنا الالباني جونا لك يا حديث 5389 سير جاز سير 8020 دغا النبي صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان zamani ga su babu ji wayo ku bazu ilmu a maga ilimi la wayo kashu'u a maga wata tattu alita yi wata zuwa fitan fitina maga gace ba ويكثر الهرج إذا وما قاعد قال قيل أقوام الهرج قاعد نبكي على الهرج ودي على نبكي على القتل ويدعو بمعنى كان جاء الكيامنا to ba ce cokin ne ga je ji ce ji makanta ba kuna ta ji ce lu makanta islamiyya to ba ce cokin ne ga je wafi makanta ba kuna ta wofi makanta islamiyya eh a ẹta e e e shi wà tí ó lómi kan tẹ́ wó kò ẹwọ́ school 300,000 àmẹ́ẹ̀kì a tí ó lómi kan tẹ́ islamiyya wújẹ́ bàgàdá àjẹ́ àgẹ́wò lẹ́nẹ́rà mùsùlùmí lórí ṣe bàgàdá mai bani yau sama ji kaza kaza ne za mu neman kwashi na saku ba yau jan raba ran da musu ko su ba sai ku kato ko ba ko ka ji duk da ka shiga ni no kula da canji wana ah hakin wani bai ga zo mukanta boko upo ko udan saka un funuwa ko un ji fiyas annan ba ba ti dana mu da gonno e je da gonno ti wa gonno mu ga ji ko o ke wa asuwa a ke a wannan da abu dufo da layu re in ba wala da ci makanta mutunci ko la ta ma ci mu da ci láti lọ ní àwọn amẹ́kàndá ìsìlámí àwọn ló ṣòtìníkà kó pàǹtì òjá ka ìtẹ́dà oúnjẹ àtẹ́dà àtàníkàjẹ́ kò fẹ́ ya ẹni mẹ́rin àgbẹ́wà àjí mọ́sọ̀ kú ọ́nà ilẹ̀ ọ̀tí lọ́wọ́ àjí kẹsàn wọ́n ní látẹ̀yẹ làwọn yìí kàtún àjí ní wu manyan islamiyya ya so contribute ga abu kafin da lokacin ga ta kafin da lokacin ga zo zan to ni ga billet na wuyo makanta da uniformi zan zo ga zo be sabte ko makaranta dai jiwu ne yanar imma ya sami ma ya ta kwanan doki yanar yanar kuci na munga bagan waji na suku wuji yana fata wa ga da kutubu ta raji mu yi ban da kutubu ne ga yace ilimi na fata ne ji waye lokaci da ba lima muhammad wa ya mace lori ya goshi a ci ga waje daga yanzu ma ji kure ba wa wuka ta zuwa da nan ko sharifa sabu hadisi na khatibul bagdadi a dalilin naji istirakul ummati ya lumu dudu ga jere jere da mina alama alkiyami al-imam tirmidhi gwarwa daga hadisi ya al sai jami'u sagiri al'albani ya kame hadisi 5343 ga nabi sallallahu alaihi wasallam galla ya ci yana la ummati ma ta la bani isra'il eh yiri na biya bani isra'il ina da biya al'umma yawi khazwa na'li bi na'li bi tibi tibi tu to inna bani isra'il tafarraqat ala 72 minna bani isra'ila jagat 72 وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة الأمة مقالة 73 كلهم في النار فاتين بواسيو إلا ملة واحدة سنميك يتي ما أنا عليه اليوم ما أنا عليه واصابين يعني وساعة سنة بيصابين تعتبون أشوى عليه قلت عن أجل جاء من مسؤولية لأجل قدرية جبرية رافضة jahamiya murji'a kawariju asha'ira karramiya ba ta kiji na firakuri ko to jama'a tabligi fe wani musulmi ne fe yi wuce na jiki jiki hatta fe zaro to ma ga yajo zan da kiyan ya kabi na fata gwala ke kiji na to tari ku mun mace a lumon raja gan amma kya gan zago ya zaji ga gan na go ko ya buta gan zago buta ta wuce ma lo gani ni ga ci ga ga da mutik mini ya bi to alquran ye ba ta bi tu sunna ye ta shiga gaji zuwa mi na to alquran be sunnan ne wa ke ye ki fahimta ya salafu salihu jo ngai wa mun sha ki rasula min ba di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin ki sabili al-mu'minin ya ko ya salaf wali ma tawalla nusri jahannam wa sa'at masira lama la ni diga ma ana ni yeri bita jugo wa sahabi bi sahabi mi jinan go le ko so asabi ge ko asalafi don nani to go ga lugo haji kiyo wa ga pere pere gani bi en kungiya jimo min alama al kiyamo kiya baitul maqdisi adutu wa da ake jinciko al-imam Muhammad da al-imam Abu Dawud da Gurwani مشكات المصابيه رقم يعني في 5424 سيجعلوا سجلها الألباني 4096 وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقي أمران بيت المقدس خراب يطرب عندما يكون بيت المقدس له مدينة النبي عكيه ومدينة النبي عكيه ببنش وخراب يطرب يسرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ونقى جلالة تجلو تيب ببايا كان غاني خروج الملحمة فتنقى قالوا ما صنعوا فخروج الملحمة ملحمة فتنة جمعية صامي فتح القسطنطينية كيا قسطنطينية كيا اسطنبول أفكي وفتح القسطنطينية أنا بقى قسطنطينية خروج الدجال دجال أفكي ولا جمع ديو وعلى ميلادي بشرون غا غا يفعل لاويو من علامة الإسلام يوم متشي غا بدو كويجو níṣìírú mutu tí a níbi tá a sọ́lẹ̀ méjì ní fi o lè sára tẹ yẹ wú ní yíká àtọ́ alimamu muslim agobe daga hadisi yan almustawri rakami hadisi 2984 vol ga a jihar kiyami wa ruhu wa sabin nasu ruhu ce magana da ita kuma mai fata ne ba wuce ji ma ga alisa sa sallami hajjan da kiya alama alkiyami e kuwa daidai zanen wu zanen kyala wuce wu zana zanen ma wu na kyala wuce jikina a ci na umarci ni ulaca umarci ni mana sai ku yi da na palestine chechenia ko iraq iran ko gulf war mauritania somalia sudan idin nigeria ko ba ta kiji nan kitan wala ga polisi gigan zaka zan na shiwa guna kina wacin wa wallahi za mu tide za mu tide tafi take yasti su nawa gana ade na e gwana ni ba hadisin nan wa na bi hurairah radiyallahu anhu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام هو الذي نفسي بيده نجي كتب يتنرأي من دبوبة ليأتين على الناس زمان zamani a bai zaji la ya yadir alqatil fi ayi shay'in katala qatala zanahu zanu kare loto chuto zana wa la ya yadir almaqtul la ayi shay'in qutila zanu ma wuno rake a raka wuto da rawo cikin biyu kila a ci wayo je wuto kekke na wagana ya za shi a wuru no ci kuje no tujina wa da to kana under chapter 4 karkashin chapter 4 constitution karkashin fundamental human rights section 35-36 wa provide ko ka a ba kun ji jiwo da agula da kotu kotu ga laifi zan ya jawo ko ji ya ne wu amma ka laifi wajen alaga káàdò kádà ọ̀tọ́ kádà á nìtú lọ وقالوا سيد مسلم كتاب الفتن وعشرات الساعة سيد مسلم يشريها الإمام النووي volume 9 page 269 ga babu la ta kuma ta yi rajili bu rajili wanda babu wucin muni alama alikiya ne sai da ide abeja sai babban to su kwa da jalutuya hmm. alimamu tabarani almujamul awsatu na riwaya bi daga hadisin zai fatar miliyamanu fagalotins na tusawa ya al'albani 3090 ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam gala ya tiyanna ala ummati zamanun zamani a bai al'umma yawi ya tamannawna fihi dajjala a fe ba da ta yi so kwa dajjalu tura قلت يا رسول الله يا أبي جلساتي بأبي وأمي بما لا في ذاك أبي وأمي لما ذلك يا ba هذا جاشاتي بيبقى قصة هذا جعل التوري قال وقال mimma yalqawna min al-anayi da basibe ne da gele ne yo ban rakire ida shishi ude

nka guje lafiya ya je sani ba ko sani bi na magi to wa shi asibiti he kafin gama ya ja ga university da strike wọ́n gbọ́ bí ẹni gbátà sí tó nìyẹ lọ́gbọ̀n wọn oṣù tẹ́nu kó wọ́n ṣe o wọ́n lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ tí bàtí mo tún bá yìí nígbà tó kú ọwọ́ àrùkẹ́ gbátà ya òjò ọ̀yà gàá àwọn àdàwù gobe wa ke lokot gobe wa da wadan wacce bana jike dan da ciwo ne wa a jike to bo so cho wo do ka so ci maza kiwo wa da ta alir mu wa sai ba ga kai ka so so ga ga ni kai da jaro to ba ga titiya da jaro dubiya ga ji alkiya ga lawa je ba da ne to ga yi gaskiya ne da so mina alama ma a ta biyar duniya ma a ta yi yanyi tafiya tutu sayya ya al'albani raka mai hadisi 2773 ga annabi sa sallam ga an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sa sallam ga la taqumu sa'a ajal al-qiyamah hatta yum hatta yumtara an-nas mataran adule biya zaji aman e ya ni benyo wala tambutul ardi shanki ma ni gogowa ní àlàámà àríkìá lórí àfẹ́fẹ́ lẹ́bẹ̀rin chíkọ̀chíkọ̀ yíé ẹkùn yàfẹ́ na bọ́m̀bù yàfẹ́ ti yìnyàfẹ́ fẹ́ ẹgbàjàfẹ́ ṣùdókún mọ̀ sí bàgá gangan kó ko pataki ní lẹ́bẹ̀rin chíkọ̀chíkọ̀ yìí ráì mọ́ pàtí náà tó ti bẹ̀rẹ̀ ní wà tẹ́yà báyìí lọ́wọ́dẹ́ àbẹ́lẹ́lẹ́ ayẹlẹ́ ti gádẹ́ pàtí náà pàtí náà làrùkù pátá kí ìjìnà pátá òun ní ìzọ àmìjì ná fìtínà bíbìjì bíbìjì عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة أجعل كيانا حتى تزول الجبال عن أماكن يا سيبا تغامو دقدنوبو wata raunar umura lizam ya mafe labarin cikon cikwaje allati lam kunu ta rauha ne ke fa'ile fiye lili hannu ɗaya bukati ɗaya ya ɗaya e, mana zade sai yi za waje abele kwata dani babu pata da ba so fatuwo babu pata fatuwa amma ci taciwo sai an wuye ne mutaci abin an sa da jogon an makani ha ko zalaci da maka wa ajiya ne ilu ne ko ko da suriya ne ya ga titi ayyakwa jigu ni ya pati wani ngabo ta yi dagogonin wata kawai to titi nga da ko yuncin masu da smoothly ina ba mani kya a magugu ba ta ne ji yadda ne ka na ji halikiya ni gama ji faru ma ji kuma ji faruwa ne mina alama alikiya ne kiye balare be ne ji je za tlapanti mu wata gwa na nuwa ja cha wada be ka gbarun a fejin عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا لا تقوم الساعه حتى تعود ارض العرب مروجا وانهارا اجال قيام يا سي اجي بلا ربي مو وجا تي دجي في وجه نو تون لاند يجي دارن وما تاني من علامه القيام almasu ko da ji abeji so ta zan ci jan alaka zan ci jabiri wa zan ci jabutu wa zan ci jan alaka zan ci ajistro irin no ci عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ليبيتن قوم من هذه الأمة ظنت شعلل منها الأمة على طعام والشراب على أتيجيها ما فيها والله وما فيها جزوجي fayusbihu kad musiku kiradatan wa khanazira ade abetin bakin sai ta Allah kutu mala da ya giyo wala da ya giyo tabaki bolle ba ta saba ta jifi zadugo eh ji fati ino ji fi zadugo bana eh ta ka bana bal

wa alama likiyano da da shiga a teje da to ma da shiki wani daraja na gobe ta ce je ya wuce magana don ya zo to ba so ce da hankali ne ya zo ya ya kimo eh eh wani kima na gobe ta ce ya wani matsayi ni ko ce ya wani daraja da makami ne gina jeji fimu ne jini ya wani ya shirarun na su gaji giyo sun ga lati da noni wani matsayi da kime na da jiga ya kuma ne ya soci ne lana ya ya zaɓen na tozano soci adini ya nan mutu a liyo gbaga zaɗe da dana umarni yawan wafe wuce ga soci gaba kanu kun ya can amma da guru a dana wa alkurani ku fiti aji hadisa nabi fito man ya ajini wo waji ibada waji adalci waji forogoki wuri waya kan waya tu dede wani sa kirki da nore amma insha Allah ta'ala a jiki a yo da kima kawa kace shi mo kiwa kawa e lebo aga ga zanna wa alkurani ku fiti ko kuma ka yi bukari da musulmi ku fiti kuma ya ji ji mai katon adini fondondo zanen madanawi da diplome to mass communication mai rai jira ni ne ako insha Allah ta ala to da nan makaranta hudu ya ne zanen ne da diplome da mawa sai da ya ga darajar kun ya can. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتراب الساعة من علامة القيامة طبع وفي رواية لأن تبع الشراط علامة الساعة أن ترفع الأشرار بعد دجاء لأنه فتوه وتوضع الأخيار يقول جماعة هذا عشي لا شكي ويفتق القول kéda mafe bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ kú wọ́n yá zùmí láàmì àmà àlọ́tún àlímà takúlù na mala ta fàlúnà kàbúrà makitan inda laya ta kúlù mala ta fàlúnà kákàtún àjíníọ̀ ẹni yẹ wọ́yá àjíní kó ẹ̀kẹ́ gbá àjíní lọ́dọ̀kún àmà wujina jayi da lots of federation kemgbe wugale lots of federation ya yi ba ga fatu ilbaru lots of federation wujina kanti kanti nindo boko a nita kada tsaba kafi more lokaci a macin ka gane tun daga before 1960 a ce kube daga zamani ya zamani wujikiyar wuyo tsa zamani ya zamani wuyo tsa ne latest transfer ne 2004 ba ta act yi lo cika ta kofi nan amma ta wato da kone na mutum sai ne na mutum da kiyo son zuciya son rai waya qara'u bil qawmi al-musnad وليس فيما هذه ينكرها إلا ما